Ila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 barka mu da saduwa a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da ranar biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya za mu ci gaba da za mu yi majalisi na sha uku a cikin majalis mu da tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya. Za mu tashi aya ta ashirin da takwas a cikin suratu ghafir amma ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya addu'a kan cewar ya addu'a Allah ya ji kan al-Amin? sai ya ce wata mata ce ta zo da mijinta asibiti waje na yana so a yi mata allurar family planning amma ita ba ta so a ita matar ba ta so a yi mata ni kuma saboda a saboda ba ta so shine ne ne mata paracetamol injection a maimakon family planning injection na faɗa ma mijin cewa na yi mata ina so isan hukunci na a musulunci ina so a taya ni da addu'a mace ta gari Allah ya zaba mana nagari ya ce kuma yana eh, ya ce malam ina son aure sosai to a shi ya kamata jama'a mu sani shi abin da ya shafi family planning a wato na dakatar da haihuwa ko tsara haihuwa haƙƙi ne na miji da mace a miji ba zai tilasta wa matarsa ba kamar yadda matarsa ba za ta ha'inci mijinta ba ta rinƙi bayan bai sani ba abu ne wanda yake dole ne sai sun yi shi da shawara tsakanin wajen yaye yaro ma Allah ta'ala ya ce wa in arada tusalan an tarabin minhuma wa tashahu wala junaha alaihima suna so su yaye yaron su bisa yarda aminci tsakanin su wa tashawurin da shawara a tsakanin su to kan abin da ya shafi ma yayi Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa a yi da wato daidaiton ra'ayi da kuma shawara to kallantana kuma abin da ya shafi abin da zai taba haihu zai taba lafiyar jikin ita matar da kuma abin da yake zai zamanto cikin makasudin shi mijin a cikin aure da cikin makasid ɗin aure shine samun zuriya saboda haka idan matar ta hana shi ta hana shi ta yadda ta ɗauki ciki to ba tare da ya sani ba ta ha'ince shi kamar yadda shi kuma idan ya tilasta ta bayan yanayin jikinta ba zai ba ta dama ba zai ba ta cikakken lafiyar ta ɗauki ciki ba ko za ta shiga cikin takura matsananciya matsananciyar takura kuma tana son ta samu hutu kan wannan to wannan duk wannan yake nuna kanta dole sai da yarda bangarorin guda biyu wannan shine fatawar da malaman da majma' al-fiqh al-islami suke na rabita na rabitatul alam al-islami na kasashen musulmi akan cewar dukkan tsarin da za a dauka ko da ya halatta a cikin dole ne wanda ya zama to ya halarta a cikin shari'a ma'ana ba wanda zai kai zai bada zai rayu ya zuwa ga ya zuwa ga yanke haihuwa ga baki ɗaya ba daga shi mijin ko daga ita matar kuma dole ya zamanto da yarda tsakanin su su biyu saboda haka da ya je ya ce da shi wannan wanda aka ce ya yi allura ya bai bi umarnin da aka ce ba ya ci sa'a lafiya lau inda wani abu ya zo ya faru sai ya biya biya don ya yi abin da yake ba da izini ba ba shi ba da izinin mijin ake mata allurar paracetamol ba shi ita kuma kuma gaskiya ya ha'inci mijin a cikin irin wannan wajibi sai ya sanar da shi cewa ga shi ta ce ba ta so ku koma sai kun daidaita sannan ku dawo domin wannan ba ba ba ba mahallinsa bane ya ce shi zai yi allurar dole ne sai ya yi allurar sai ce ta ce ba ta so kuma tun da jikinta ne haƙƙinta ne yana da haƙƙi ko a cikin tsarin likitanci abin da aka koya maka kenan cewa patient in yana cikin hankalinsa ba za ka yi masa abin da bai yarda da shi ba yana cikin hankalinsa kuma ba ba kasiri bane ba karamin yaro bane mace mijinta ba shi da iko akan jikinta mijinta ba shi da iko akan jikinta ba ba ba ba ba ce saboda haka ba zai ce a yi alal misali yanzu in ya je ya ce a cire mata mahaifa ba ka yadda ba sai kuma sai ka je ka cire mata mahaifa ba zai yi ba saboda haka wannan abin da ya yi kuskure a nan wajen kuma abin da ya yi amma ai daga baya ya zo ya ce ya gaya masa ko ya ce a maimakon family planning na faɗa ma mijin cewa na yi mata to ka gaya yau da shi ka gaya yi ƙarya eh, sai ka tuba ga Allah jalla ala kuma ka gaya mata ga abin da kai mata paracetamol kai kuma addu'a Allah maɗaukaki sarki ya yassare maka mata ta gari Allah kuma ya gaggauta maka tunda kana so da gaggawa to sannan wannan ya ce ina fatan ina maka fatan alkhairi da fatan samun nasara a rayuwa fara yankewa Allah ya ji hajiya ya raba ka da babbar lafiya amin kace tambaya ta ita ce ina hukuncin mutumin da yake yawar fitar da majiyi da ta kai ko yana sallah zai yana jin alamun kamar fitarsa eh to wannan yana ɗaukar hukuncin salasul dom mai yoyon fitsari wanda baya yankewa saboda haka wajibinsa ya sabunta alwala da kowace sallah ya sabunta alwala da kowace sallah kuma sai ya kokari idan abu ne wanda yake ya zo arubi ne abu ne wanda yake bujirowa yi ba abu ne wanda yake ya aure shi ba a haka haka yanayin jikinsa yake bujirowa yi saboda tsawon gwagwarci to sai ya ya aure ko kuma ya ta azumi eh, amma hukuncinsa dangane da ibadarsa shine wannan ba zai ɓata ibada ba ko da ana sallah yana jin fitowarsa babu komai hukuncinsa zai zamanto kamar hukuncin mace mai istihaba wanda malamai suka ɗauki shine asali na yin wannan kuga mace mai yin istihaba ai jini baya rabuwa da ita ko tana sallah kamar yadda ya faru ga kamar yadda ya faru ga hamna ga ga Zainab binti Jahash afwan da Hamna binti Jahash Zainab ce wadda in tana sallah har tana sa tasa a ƙarƙashin kafarta ana ganin jini yana zuba saboda yawan zubar jinin kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shine wa tawadda'i li kulli salah yace ki alwala da kowace sallah to shi kuma wannan yace na daɗe ina yin sallolin rawati yanzu na fara aikin asibiti wata rana daidai lokacin azahar sai na samu patients da ke bukatar taimako da yawa wanda ka sai na yi tallafar farilla na bar nafilar wata rana ina rama nafilolin idan na koma gida wata rana kuma ba na ramawa amma sai in yi rawatib ɗin sauran sallolin magriba da isha tambayar shine lokacin da aiki ya yi yawa idan na yi zuhur ɗin ba tare da rawatib ɗin ba yaushe ya kamata na rama su sannan idan ban rama ba ranar idan ban rama a ranar ba akwai laifi Allah ya bada lada ya ji kan magabata amin eh sunanin rawatib kamar yadda muka ambata an ce musu rawatib don saboda ana so a lizince su kuma idan suka kubce a rama su kamar yadda yake a madhaban Imam Ahmad da madhaban Shafi'i wanda suka yi riko da sunanin rawatib guda goma sha biyu a raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar a biyu bayan maghrib a biyu bayan isha a biyu a ta fajr kafin sallar asuba to mutum yana rama su idan kamar yadda ya faɗa wannan barin nafilar da yake yi saboda aiki saboda christian sun zo ya yi daidai domin wannan abin zai iya zamantowa ma farilla ta aini a kansa in ya zamanto shi ne kaɗai zai iya yin wannan saboda haka in ma a matsayin ma wannan abin da yake yi sannan kuma wannan aiki ne aikin da aka ɗauke shi wajibi ne ya yi wannan shi zai gabatar akan aikin nafila yin sallar ratiba ratiba din a wannan lokaci na fila to sannan kuma ma akwai damar ya rama to tambayar dama shine yaushe zai rama annabi sallallahu alaihi wasallam wata da yayi baƙi da yi sallar ratibar azhar baraka a hudu sai bayan sallar zahar sai ya sallace su shine yace ya shagaltu da baƙi da suka zo shine yanzu yake aikata su bal a hadisin ummu salama ma Yara masu ne bayan a shi wannan raka'a biyu ne da yake yi da ya shagaltu da barinsu yara masu bayan sallar la'asar yara masu bayan sallar la'asar to mutum ya masu bayan sallar azahar amma bayan sallar la'asar al'aula kada ya rama su saboda gudun kada ya shiga lokacin hali domin annabi sallallahu alaihi sallam ya yi hani ga yin nafila bayan sallar la'asar saboda kada mutum ya shiga lokacin hali lokacin da rana take gab da za ka faɗi lokacin da tsananin hali ya zo akan yin sallah a wannan lokacin don kada mutum ya yi kama da kafirai waɗanda suke sujada ga rana a wannan lokacin to shine dama illar da ya sa aka karhanta yin sallah bayan sallar la'asar to da aka rama ita ratiba ɗin ta sallah zahar, ya rama ta bayan sallah a zahar, kai ya rama ta bayan sallar la'asar saboda gudun kada ya shiga cikin lokacin hali saboda kuma umumin tarhanci da aka nuna bal ne ma zahiri amma da an ɗauke shi akan cewa makruhi ne na yin sallar nafila bayan sallar la'asar amma idan rana ta riga ta faɗi to ita ba sallah azhar sawa'un wanda ake yin ta kafin azhar din ko wanda ake yin ta bayan azahar lokacin rama ta ya wuce kamar rak'atayil fajr ce idan mutum bai yi ta ba kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar ya sallace ta tsakanin hudowar rana da lokacin zawal ga mafhumin wannan ya nuna cewa idan dai zawali yi, babu lokacin ramar a ce alfajir ya riga ya wuce haka zalika kamar a sallar a wato ratiba ɗin sallar isha da waɗanda suka ɗauki cewa raka a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan buɗe su na sallar dare wato a maimakon ba sallar isha ce da ita ma lokacinta ya dare idan alfijir ya keto lokacin rama ta ya riga ya wuce <clears throat> amma a kula da aiki da mutum yake yi na taimakon jama'a shi ne wato a ƙa'ida ce ta shari'a dukkan abin da amfanin su yake ketare kai ya kai ya zuwa ga wani ya fa abin da amfanin su yake kasancewa a kanka shi taimaka ma wanda yake cikin bukata yake cikin tsanani a amfani ne wanda yake ƙetare kai kai ya zuwa gare shi domin a cikinsa akwai taimakon ɗan uwanka akwai yaye masa bakin ciki yayi masa damuwa wa man kashafa an muslimin kurbatan kashafa Allahu anhu min kurbatan min kurabi dunya wal akhirah wanda duk yayi ma musulmi bakin ciki Allah zai yaye masa bakin cikin duniya da na lahira wani likita ya taba gaya mun cewa wani hali da ya gani na wani karamin yaro wanda aka zo da shi yana kuka yana tsallar ihu iyayen hankalinsu ya tashi da ya tsaya ya duba shi ya sa ake masa wata allura yaron nan ya nutsu ya yi bacci ya ce farin cikin da ya gani a fuskar iyayen nan shi kansa yana ƙaunar Allah zai masa wani abu to da haka a kula da irin wannan abin da yake ka kaddamar da wannan a bisa abin da za ka yi na ibada wanda amfaninsa da kanka ne kawai sai ne kawai za ka amfana da sallah raka a biyu da raka da kai a abin da sallar farilla ita sallar farilla amma ko ita sallar farilla din za ka iya jinkirta ta domin za ta iya haƙura da samun jam'i domin ka kula da marar lafiya ɗin saboda za ta iya samun wani jam'i in ba ka samu wani jam'i ba kai sallah kai sai kaɗai saboda a wato yayewar baƙin ciki da yayewar tashi hankali kuma wani lokaci eh, tsirtar da rayuwa ya fi wannan ibadar wanda yake za ka je kai dole ne mu fahimci fiqhul aulawiyat mu rinka sanya tartibi wato kuma ɗaya babban abin da yake babban abu da yake taimakon mutum wajen fiqhul aulawiyat shine mutum ya rinka duban Allah cewa addinin nan fa dan Allah ake yi rashin duban Allah shine yake sa muke bin sarrai yanzu kamar yanzu mutane ne suna ta tambaya wai ana bin hanya ta bayan gida a biya wani kuɗi a yi ma mutane hanyar shiga rauda hmm, su biya mutane kuɗi a kan ta yadda za a yi a shigar da su ba ta hanyar daidai ba to ka ganin shiga roba din nan sunna ne mustahabbi ne kyakkyawan aiki ne amma ka je ka bada rashawa A kan neman za ka yi aikin ibada ka ga kenan wannan ibadar ba Allah ka duba ba ka dubi san ranka ne ka dubi san ranka ne yawa daga cikin abin da yake cutar mu kenan mukan dubi san ranmu abin da muke so mu yi mu kaddamar da shi hatta mu kaddamar da shi a bisa abin da Allah yake so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 آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يق صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من طاعة الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الله يكي وقال رجل مؤمن كما ونمتن مؤمنين min ali fir'auna daga iyalin fir'auna daga iyalan fir'auna yaktumu imanahu yana koye imaninsa sai yace ataqtuluna rajulan yanzu za ku kashe wani mutum za ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah saboda kawai ya ce ubangiji na shine Allah wa a ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali gashi ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku fa in yaku sadiqan to wa in yaku in yaku kadiban yace wa in kuka kadiban in ya kasance makaryaci fa alaihi kadibuhu ƙaryarsa ƙaryarsa sakamakon ƙaryarsa alaihi yana kansa wa in yaku sadiqan ko kuma ya kasance mai gaskiya ne yusibukum ba'du alladhi ya'idukum to ka tabbas sashen abin da yake ba ku yake alƙawarta muku zai zo zai shafe ku Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana wannan kissa ta annabi Musa da abinda bai ambata ba a ko'ina a cikin alkur'ani sai a nan shi ya sa nema aka kira surar da suratu hamim al-mu'min saboda kissar wannan bawan Allah mumini har aka sanya ma sunan aka sanya ma surar wannan suna Allah ya ambata mana kissarsa domin ya nuna mana muhimmancin tsayawa tare da gaskiya da taimakon masu gaskiya ko da za ka bijirar da kanka ya zuwa ga hadarin halaka wannan Allah maɗaukacin sarki ya ce wani mutum mumini bai ambaci sunansa ba amma sai ya sifanta shi da sifofinsa na farko dai mumini ne wanda ita ce sifa ta farko domin ita tafi komai kima a rayuwa kuma a wajen Allah ita tafi komai ita tafi komai mu'minin mu'mini ne min ali fir'auna daga mutanen gidan fir'auna wannan sifa ce ta biyu domin ya nuna wato cewar yana da mutane wato yana daga gidan sarauta an ce wannan babu wani bayani a cikin hadisai sai dai abinda malaman tafsiri suke faɗa waɗansu suka ce wato shi shi wannan mutum a ɗan amin fir'auna ne ɗan baffan fir'auna ne Allah dai ya ce mana min ali fir'auna daga daga danginsa daga gidansa daga gidan fir'auna sifa ta biyu kenan sifa ta uku yaftumu imanahu da yake koye imaninsa to da ka kun ga a zahiri wannan mutumin daga kibbe ne ba daga banin Isra'ila yake ba daga ƙibɗawa yake daga mutanen fir'auna ne tun daga shi Allah ya min ali fir'auna daga cikin wato dangin daga cikin iyalin fir'auna yana koya imaninsa bi ma'ana ya riga ya yi imani da Allah a ɓoye bai bayyana ba saboda saboda tsoron fir'auna saboda tsoron fir'auna da jama'arsa yace yayi musu inkari yace za su kashe mutum saboda kawai yace ubangiji na shine Allah da nan ya ce za ku kashe saboda fir'auna shi ne ya ce zai kashe ko ya ce garuni aka kulmuta ku kyale ni in kashe Musa Shi ne yake zai to amma ai in ya tashi kisan zai yi umarni ne duk da kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi mutum ne wato sarki ne wanda yake azzali inna fir'auna ala fil ard yayi tsagawa a bayan ƙasa, kuma yace wa fir'auna dhul autad wa fir'auna dil autad fir'auna ma'abucin turaku yanda yake wanda yake nuni akan wato azabtar da bayan Allah da yake yi saboda haka nan sai yake za su kashe mutum ya dangana abin ya zuwa da su jama'a saboda da wato da fir'auna da wanda zai yi umarni kan su je su kashe shi menene mai laifinsa dan kawai ya ce ubangiji na shine Allah to sannan sai yayi musu a a ya tausasa musu saboda ƙoƙarin janyo hankali wajen karɓar gaskiya da ce in matsaryaci ne to ƙaryarsa tana kan in kuma yana faɗan gaskiya to sashen abin da yake masu alkawari zai same ku zai same ku nan ba wai shakka yake ba akan annabi musa ko yana kan gaskiya ko ba gaskiya ba ya san akan gaskiya yake tunda yana da imani amma muhawara ce ta mulaƙafa in ya zo musu akan cewa ya yi imani ga baki ɗaya to za su ɗauki matsayi matsananci a kansa amma idan ya zo ta hanyar ya ce to ku tsaya ku tunani mana abin da yake gaya muku kuma ƙaryaci ne ku kyale shi da ƙaryarsa mana ƙaryarsa za ta kama shi amma ne za ku ce za ku kashe shi amma fa in da gaske yake yi to fa abin da yake faɗa zai same ku sashensa zai same ku nan ya ce sashen abin da yake faɗa domin idan sashen ma kaɗai ya same su ai sun riga sun gama halaka tunda abin da annabi Musa yake musu tawa'udi yake tsoratar da su da shi abu ne na azabar Allah inda azabar Allah in ta zo ko wani bangare ne nata sha isa ta halakar da waɗanda ake musu gargaɗi saboda haka wannan faɗa da yayi uslubi ne na da'awa na karka zo ma mutane daga matsayi na ɗaukaka na jin cewar kai akan wannan matsayi kake sai dai kudi a'a ka nuna musu abinda zai sanya su su soma shakka a cikin abin da yake tare da su daga shakkar sai su gane gaskiya da ya za su gane shakkar kar ka nuna musu kan cewar kai kanka ka riga ka gama hukunci a farkon fari ai wannan uslubin Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin suratu saba wa inna au iyyakum la alahu dan au fi dalalin mubin ko mu ko ku lalle akwai wanda yake akan shari'a ko kuma a cikin aka mabayyana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa shi akan shari'a yake amma sai ya gaya musu wannan komu mu lallai akwai wanda yake akan shirya ko kuma akan bata mabayyani domin su tunani wane ne ya fi cancanta ya zamanto akan shirya wane ne ya fi cancanta ya zamanto akan bata domin duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ga su kuma mushrikai abin da suke ciki ya san wanda yake kan shirya ya san wanda yake kan ɓata. to shi ma nan mu'minu ali fir'aun abin da yace musu kenan ku tunani idan shi makaryaci ne to tana kansa to shi makaryacin ne shi ne sai ce inna allaha la yahdi man huwa musrifun kallab Allah baya shiryar da mabarnaci mai iya wato mai wuce iyaka wajen barna kuma makaryaci mai tsananin ƙarya to shi Musa da yake faɗa haka yake wato kaga kiran su ne kan su tunani shi yasa sai ya ƙare jumla Allah ya kai to mana ya ƙare jumla da cewa to fa Allah baya shiryar da wanda yake maɓarnaci kuma wanda yake maɓarnaci domin ba yadda za a yi annabi ya zo yana cewa ƙarya haramun ce sannan shi kuma ya je ma Allah ƙarya Allah ba zai ƙale shi ba in maƙaryaci ne Allah ba zai ƙale shi ba wato kamar yana cewa in dai maƙaryaci ne annabi Musa wal a bisa addara wasu in kuma in kuma musrifi ne mai wuce iyaka a cikin barna to ku Allah ba zai shiryar da al'amarin sa ba zai samu nasara ba amma amma kuna gani ayoyin da yazo da su Allah yana karfafa shi in kuka yi takara da shi Allah yana ba shi nasara domin gashi ya ce wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji bayyananu daga ubangijinku sannan ya ci Allah ta'ala ya hikaita mana cewa ga ya ci gaba da muhawara wannan wato wannan muhawara ta muminu ali fir'aun imam al-bukhari a garkashin wannan ayar ya kawo hadisin abdullahi bin amr bin al-as da urwata bin zubair ya tambaye shi yace ba ni labarin rana da ta wato ranar da ta ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci mafi tsananin abu daga wajen mushrikai sai yace wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah a farfajiyar Ka'aba inda ake tsawafi yana sallah a fina'il ka'aba da mata bin abi mu'ayyid ɗaya daga cikin kafirai na ƙurai maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsananin adawa a gare shi ya zo ya ci wuyar rigarsa ya shaƙe shi shaƙewa mai tsanani sai na abubakar ya tuho a guje ya kama kafaɗarsa yana cewa a taqtuluna rajulan an ya yaqula rabbi Allah qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu kashe mutum za su yi dan kawai ya ce ubangiji na ne Allah kuma ya zo muku da hujjoji mabayyanu daga ubangiji ya ture shi yace wannan ita ce rana mafi tsanani da ya gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta daga mushrikai Abu Nu'aym shi sai ya rawaito kissar ta hanyar Sayyidina Ali ibn Abi Talib jayuwa wani lokaci wata iska ce kuma daban domin ba kyale annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba akwai lokacin da yake sallar ma abu jahal ya zo ya ce ban hana ka sallah a wajen nan ba don shi yake gaya masa haka wane ne aula da ɗakin Allah fiye da banu hashim sai ya ce ban hana ka sallah a nan ba to sayyidina ali ya ce ku bani labari wane ne ya fi jarunta a in dai jarunta ce ai sai kai yake haka ne babu wani wanda yake na zo ne fito na fito da shi kake na gama da shi amma ku bani labari wane ne ko a ra'ayinku ya fi kowa tsananin jarinta sai a ya ce zan gaya muku ya ce ran annab sallallahu alaihi wasallam yana sallah mushrikai suka zo suka same shi a filin ka'aba daga mai shaƙe shi shi ne tun kuɗa ƙiyarsa yana sallah abubakar ya zo ya same su yana mangaran na mangara yana tun kuɗa na tun kuɗewa yana cewa a taktuluna rajulan an ya tsona rabbi Allah za ku kashe mutum don kawai ya ce ubangiji na shi ne Allah ya ce sai yace ko za ku ce muminu ali fir'auna ai shi ma ya yi haka muminin mutanen fir'auna ya suka ce eh ga muminu ali fir'auna yace wallahi abubakar ya fi mu'minu ali fir'auna jarumta yace shi mu'minu ali fir'auna yaktumu imana ko ya imanin sa yake shi fa abubakar yuzhiru yana bayyana imanin sa wannan abu an ya ambace shi a cikin fada'ilus sahaba to duk wannan yana nuna cewar ɗaya daga cikin makasid ɗin aiko da wannan sura shine abin da zai tabbatar da sahabbai domin la'alla wannan abin da na abubakar yayi ya yi ne bayan saukar wannan sura inda ga shi kamar yadda ya zo a sahih bukhari ya faɗa har zuwa ƙarshen aya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wannan yana nuna tsayawa da wanda yake tare da gaskiya ka tsaya tare da shi musamman in ya zamanto wato yana fuskantar yana fuskantar sallatawar dabberawa a kansa sai ka tsaya tare da shi sai ya zama to kan cewa ka ɗauki tafarkin muminu ali fir'aun ka ɗauki tafarkin sayyidina abubakar radiyallahu anhuma to sannan Allah ya bamu labarin ci gaban abinda nasihar da shi wannan muminu ali fir'aun ne waɗansu malamai sun ce shi muminu ali fir'aun din nan shine wanda ya zo yayi ma annabi Musa gargadi yace waja'a rajulun min aqsa madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج inni laka minan nasihi kun shine wannan to amma ibnu atur yana cewa shi baya ganin haka domin shi wancan ai tun kafin annabi Musa annabci ya zo masa ne tun kafin annabi Musa annabci ya zo masa ne ko domin annabci ya zo ma annabi Musa bayan ya gudu daga Fir'auna da mutanensa shi ko wannan kissa ta faru ne lokacin yana yana Misra tare da mutanen Fir'auna a lokacin da wannan kistar ta zo cewa an yi mitin ana so a kashe shi saboda amma shi ko wannan kistar ta zo masa bayan annabi Musa an aiko shi wajen Fir'auna saboda haka lokutan daban ne duk da yake lokutan daban ne kayu cewa duk mutum ɗaya ne ko lokacin da ya yi annabi Musa ɗin ya gargaɗe shi saboda ɗan cikin gida ne ya ji labarin abubuwan da ake ya zo ya masa nasiha sannan kuma yanzu ma da ya ga an fuskanci annan Musa za a kashe shi ya tsaya tare da shi to kun ga haka ake son tsayawa tare da na Allah in ka tsaya tare da na Allah Allah zai zama to Allah sai ma zai taimake ka kamar yadda zamu gani a ƙarshen kissar fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaw Allah ya tare shi daga mummunan abin da suke masa na mummunan shi domin taimakon waɗanda suka tsaya taimakon addinin Allah suke taimakon addinin Allah ne kuma Allah ya ce a wala yansuranna Lahu man yansuru lalle Allah zai taimaki wanda suke taimakon to Allah ya gaya mana irin ci gaban nasihar da yayi yace ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard ya ku mutane na kuma wannan mulaƙafa ne ce da su ya ku mutane na mulki fa gare ku yake a yau zahiri kuna masu rinjaye bayan kasa lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard mulki fa naku ne kuna masu rinjaye a bayan ƙasa a cikin ƙasa ƙasar da yake nufi ƙasar misra domin ƙasar misra ta su ne ga nan ba abin da yake faɗa ba fir'auna ya qaumi alai sali mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yace mulkin misra ba nawa bane ga waɗannan ƙoramu suna gudana ƙarƙashi na ba kwa gani ne mulki yayi mulki ne. sirrin da mai mulki ya so ma faɗan wannan ƙarshen ta yaƙi an kasan giyar mulki haka take sirrin da mai mulki ya so ma faɗan wannan ko da haka muke nasiha ga masu mulki su kula da masu yi musu fosta da masu yi musu masu yi musu fosta masu neman fada za su je su sifanta su da irin wannan sifar ta cika baki ta kibriya'u ta girman kai to shi ku Allah madaukakin sarki ya ce kibriya'u wato ji da kai bayafinsa ne duk wanda ya yafa shi kuma Allah sai ya karya shi karka je ka janyo ma kanka dan Allah ya baka mulki abin da zai karya ka kuma rinka tunawa da Allah to yace musu yayi musu wannan wa'azi faman yansuru yace faman yansuruna min ba'atillahi in ja'ana wani ne zai taimake mu daga tsananin daga rukun Allah azabarsa in ja'ana in azabar Allah ta zo mana wato ya shigar da kansa ciki dan isa matuƙa wajen yi musu nasiha bai ce waye zai isinar da ku daga azabar Allah in ta zo muku ba a wato kai da kai ya ce a'a har shi ma ya faɗa waye zai tsare mu zai taimake mu maimakon wato ma'anar taimako ya hana azabar Allah ta same mu in azabar ta zo mana to da yayi musu wannan wa'azi kaga dukkan ya ya fito a matsayin mai nasiha ko ya fito a matsayin mai nasiha mai san alkhairi inda wannan ya nuna cewa yana matukar wato son alkhairi gare su domin shi kansa ya sanya kansa a cikin waɗanda za su citu idan azabar Allah ta zo ta samu waye zai tsirar da mu to a nan ne fir'auna ganin haka sai ce to shi ma bari ya nasiha da ba yayi magana ta jibbiranci ba ke ce to shi ma bari ya nasiha ya janyo hankalin mutane Allah ta'ala yake mana qala fir'aun sai fir'auna yace ma urikum illa ma ara sani dama ba wani ra'ayi nake gaya muku ba sai abin da na gani kuma ahdikum illa sabilar rashad kuma ba wata hanya nake shiryar da ku ba illa ta illa hanyar shirya wato ya nemi maimakon ya zartar da kan cewa ba abin da zai yi sai kokari ya ya wato ya kawo wato a wani kyakkyawan tunani wata kyakkyawan fikira a cikin matsayin da ya dauka wato kamar shugaba ne in ya lura kan cewar kwamiti ɗinsa za ta samu za ta samu tasgaro sai a shirya a ce za a yi national broadcast in aka yi national broadcast sai a faɗa ai abin da ya sa aka yi kaza saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne duk domin ne domin tabbatar da mulki wato gwanintar mulki ce ta fir'auna saboda a ciki ya taso sun gada shekaru aru aru shine sai yake a nace musu wai abin da yake shiryar da su ba wani abu bane illa abin da yake ra'ayinsa to shi kuma a matsayinsa na cewar shine ubangijinsu sai kaga abin da ubangiji ya gani shi ya kamata su kasance a kai wato ra'ayinsa shine ya tsora su a kai dan haka su kasance a akan ra'ayinsa to kuma hanyar da yake shiryar da su hanyar shirya ce hanya ce wadda yake ta shirya, wato ai shi ne ya san daidai kuma ya tsora su akan hanyar daidai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce wa amma Allah ya tuntuni ya gaya mana ce wa ma amru fir'auna a al'amarin fir'auna ba ba ne. amma shi haka yake gani kuma haka ya nuna ma mutane kuma yadda alkur'ani yake gaskata kansa da kansa ya nuna ma mutanensa cewa baya shirye da su sai hanyar shirya to sai Allah ya yi ma fir'auna raddi ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna ba shiryayye bane ba shiryayye bane yanda yake riyawa yana cewa wato yana shiryar da su zuwa ga tafarki daidaici to sai Allah ta'ala ya ce وقال الذي آمن يا قوم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدلل الله فما له من هاد الله جل وعلا يتي منا وقال الذي آمنا كما wannan wanda ya imani yace ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ni ina ji muku tsoro irin tsoron ranar halakar rundunonin kafirai mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa irin kwatan irin al'adar mutanen nuhu da adawa da kuma samudawa wallazina min ba'dihim da kuma waɗanda suka zo a bayan su wama Allahu yuridu zulman lil ibad shi kuma fa Allah ba mai nufin zalunci ba ne gabayi wato yi musu gargaɗi da al'umomi magabata wanda yake yana ɗaya daga cikin jin sunnar Allah wajen gargaɗin al'umomi uslubin wa'azi tunatar da mutane abin da ya samu waɗanda suka gabace su a cikin Ya ce ina ji muku tsoron ranar nan an ce yawmul ahzab ranar rundunoni ai ma'ana ranar halakar rundunoni domin larabawa suna amfani da rana a matsawar ranar galaba ko ranar halaka ranar da wani gagarumin abu ya faru suka ji ana cewa ranar kaza kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'a da abinda muka saukar ma bawa mu ranar rarrabewa ranar da jama'a guda biyu jama'ar imani da jama'ar kafirci suka haɗu kaga sai aka kira ta rana wani lokaci ita ranar ba wai rana ɗaya ba ce ranaku ne amma sai a kira ta rana saboda waƙi dai guda ɗaya ce wato ranar halakar waɗannan mutane don an ambaci mutanen annabi nuwa da annabi hud wato da adawa da samudawa wanda yake nuna kan cewar su kiftawa mutanen fir'aun wato sun san labarin waɗannan al'ummomi ba kuma abu ne wanda yake mau abu ne ba saboda kissar annabi nuhu ta yatsu a tarihin bani adam dukkan al'umomi da suke nan tun da al'umomin da suke na da ai ma waɗanda suke zaune a misra da palestine da suke har cikin syria da iraq inda mutanen babylon suke da irin kudancin turkiya nan ne inda ake ce ma wajen da aka haifi wayewar kan ɗan adam cradle of civilization a nan wajen suke waɗannan su ne waɗannan wuraren saboda haka abin da yake faruwa a nan wajen duk sananne ne wanda yake hadda jaziratul arab har zuwa yaman eh, kissar annabi nuhu sananniya ce da kamar yanda ake cewa aljudi dutsen wasawat aljudi dutsen da kwale-kwalen annabi nuhu jirgin ruwan annabi nuhu ya daidaita a kansa daidaita a kansa a nan ana ce waɗansu suna danganta shi da cewa a nan iraki saboda haka kissar annabi nuhu sananna ce a tarihin mutanen farko haka ba abin mamaki bane su ma kitsawa suna da sanin wannan haka kuma adawa da samudawa suna kusa da su saboda adawa a bangaren arewacin yaman suke kudancin saudi arabia su kuma samudawa a arewacin saudi arabia suke kudancin wato kudancin syria mada'inu salih tsakanin madina da Mada'in salih kilomita 400 ne saboda haka kaga duk waɗannan matafiya daga misra matafiya da suke zuwa daga misra zuwa waɗannan wurare sun san su annabi ibrahim ya yi tafiya daga misra bayan shi asali a babylon yake a Babylon yake wadda take a cikin iraq amma ya je misra saboda haka waɗannan wurare sanannu ne na haka ba abin mamaki ba ne wannan iskar waɗannan mutane sananniya ce ga mutanen kyakkyawa kuma ba sa izina da su to amma shi wannan bawan Allah duk da yake bai haɗu da saƙo na wani annabi ba ya yadda da Allah kuma ya yadda da annabi Musa yana ganin ayoyin ya yadda da shi duk da annabi Musa ga bani Isra'il aka aiko shi da shari'a zuwa gare su amma da a wasu hatta da kibtawa kan su imani da shi su saka masa bani Isra'il to shi ya yi imani saboda abin da yake ya sani da ilimi da kuma wato abin da yake Allah ya dasa a cikin zuciyarsu na karkata ya zuwa ga gaskiya sai kuma wannan hasken ya haɗu da hasken annabci na annabi Musa saboda haka ya gaskata sai yayi la'akari da abin da ya sani na tarihi tarihi ya amfane shi wanda duk ya san tarihi tarihi kamata ya zama mai amfanin mutum ne zuwa ga imani amma tarihi ke amfani da shi domin ka karyata manzancin manzanni to wannan tarihin shine na ɓata kamar yadda a the higher critics waɗansu ne waɗanda ake zamani da su a farkon karnin nan da ya wuce a ƙarshen ƙarnin da ya wuce a farkon ƙarnin nan da ya wuce da ƙarshen karni na goma sha tara ana ce musu the higher critics wanda su wato masu tsananin bincike ne a cikin tarihi da rashin yadda da komai wanda suka fito da fikirar cewa ai annabi Musa ma ba a yi shi ba ai annabi Isa ma ba a yi shi ba ba baki ɗaya ma a dukkan tafai da ake cewa an saukar da su ba a yi su ba wai tarihi bai tabbatar da wannan ba to wanda tarihi ya kai shi zuwa ga irin wannan kafircin to shi wannan tarihin ya sami wannan kafircin ya kai shi zuwa gare shi saboda duhu a cikin zuciyarsa amma wanda yake da haske da rabo na imani tarihi zai kai shi zuwa ga imani ne kuma yadda ya faru ga mu'minu ali fir'aun saboda haka yawmul ahzab shine ranar halakar waɗannan mutane wanda ranar halakar shine ranar tsufan da mutanen annabi ranar halakar adawa kuma wannan kwanaki guda bakwai din kamani a kwanaki bakwai da darare kwanaki takwas da darare bakwai da aka aiko musu da wannan iskar mai tsanani a sakaraha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma su da haka aka halakar da su kaga ba rana ɗaya ba ce ranaku ne waɗanda suke na rashin arziki wanda Allah ya halakar da su su ka samu dawa su ne rana ɗaya ce da ta zo bayan gargaɗi na kwana bakwai kamar ta ufi dari kun talakata ayya ku zauna a gidajenku ku ji daɗi kwana uku kawai sannan rana ɗaya aka aiko musu da tsawa wadda ta halakar da su ne muku gargaɗin irin wannan ya zo ya same su. jama waɗanda suka zo bayan su wato waɗanda suke Allah ne kaɗai ya san su irin wato al'adar da ta same su kuma ta same su kamar mutanen annabi lo da Allah ya halakar da su a nan duniya to Allah kuma fa ba ne zalunci ba ne nufin zalunci ne ga bayi to da ya halakar da su ba dan zalunci bane saboda bai halakar da su ba tare da gargaɗi ba sai da ya gargaɗe su a bisa al'adar Allah ta cewa wa makon ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu da manzo sannan Allah ya ambata mana ci gaba da wa'azin da ya ci gaba da yi musu da nasiharsa yace wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawm at kuma ya mutane na ina ji muku tsoron ranar kiraye kiraye yawm a qira'ar jumhur kenan a qira'ar ibnu kathir kuma yawm at ranar kiraye kiraye al-nida shine kira da ɗaukaka murya an kanta wannan yana wato ya ina ji muku tsoron ranar tashin alkiyama ita ce ranar kiraye kiraye domin haka aka sifanta ta don a ranar ne mana du'u, kulla unatin bi imani ranar da za mu kira kowanne mutane da jagoransu kafin jagororin suna da yawa saboda jagororin irin gwargwadon aiki saboda haka kiran yana da yawa a kirawo a kirawo a masu bautar malata da uzza a kirawo masu bautar waliyyai. a kirawo masu bautar wani daga cikin annabawa a kirawo masu bin celebrity celebrity sun kuma kuka suna da yawa fa kowane shaidani kowace kowane shaki ya zo da irin shakiyancin sa ya samu mabiya aka za a kira shi da mutanen tare za su tare za su shiga kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma fir'auna ya qudumu qaumahu yawm al-qiyamati da awradahum an-nar haka zai jagoranci mutanen sa ya gangara da su cikin wuta ranar kiyama ranar kiraye-kiraye ne haka za a ta kira haka za a ta kira al'umma al'umma mutane iri-iri kuma ranar kiraye-kiraye ne na juna ranar da ‘yan aljanna za su kira ‘yan wuta wana da ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ta'al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan wana da wana da ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bi simahum ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن an علينا من الماء أو من رزقكم الله kaga haka za saboda haka Allah ya kira ta da wannan suna duk ran da kaji ana kira ana kira to hankali ya tashi ranar tashin hankali ɗaya daga cikin abin da yake ƙara tashin hankalin ranar alkiyama wannan kiraye kiraye wannan kiran da ake yi yawma tuwalluna mudbirin a ranar da kuke komawa kuna masu juya baya ah, malakum min Allah min asi ba ku da ba mu ku da wani wanda yake mai mai tsari daga Allah ba wanda zai tsare ku daga Allah ita ce ranar alkiyama ranar da in an kira ku in an kira ƴan wuta sai su koma suna kokarin gudu ina babu zancen a a a ya kulul insanu ainan أين المفر يوم يقوم ال... يقوم ال... يقول الإنسان يومئذ أين المفر أنا القيامة كنا mutum zai ce ina maguda to zaka har ma mutum ya fara gudun kamar yadda nan Allah ta'ala ya ambata domin ya gaskata abin shi muminin ne yake faɗa yana da cikin abin da ya sani daga ayoyin Allah suna cewa za ku koma baya kuna wato masu juya baya yau mace walluna mudbiri na malakun min Allah min asu ba ku da mai tsare ku daga Allah haka ta sa'anin ranar alkiyama take wa man yublilillahu fama lahu min has to amma duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryarwa a gare shi wannan yanayin musu jirwaye da kamar wanka ne cewa kar ku zamanto kun shiga cikin bata ne to in ku kun bata fa ba wanda zai shiryar da ku domin in duk da wannan wa'azin da nake muku ba za ku gane ba to ina ji muku tsoron kan cewar kun riga kun ɓace hanya sannan Allah ka ya ce wani ƙarfi ja a kunyi su hulun kwanu bil bayyana ti fama zin tun ke shakkin min maja a kunbi hasa idan halaka kulkun layya ba a san rahu min za'adi rasula كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الله يتي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات Allah ya ce shi muminin Ali Fir'aun ya ci gaba da ce musu kuma hakika tabbas wato Annabi Yusuf ya zo muku a gabani wato a gabanin zuwan Annabi Musa Yusuf ɗin da ake nufi shine Yusuf ibn Yaqub alaihi salam tunda shi ne ya zo Misira. kuma ya zo ya samu mutanen Misira tsawa a dalilin ma zuwan banu isra'il zuwa Misira kenan a ce hakika yusuf ya zo muku a gabani bin bayyana da hujjoji bayyanannu wato shine kuka gane kan cewa shi hakika wato yana da wato mutumin Allah ne inna naraka inna lanaraka minal muhsinin haka wanda suka shiga kurkuku tare da shi suka ce muna ganin kai kana daga cikin muhsini kuma suka ce wanda ya yi masa fatawa ya koma da ya je zai masa fatawa akan mafarkin sarki ya ce yusufu siddiq ya sai yusufu kai mai isa matuka wajen gaskiya as-siddiq wato wanda yake da sifar kamala ta magaskacin mutum akasin wanda yake kamar yadda nan ake musu gargadi da kan cewa man huwa musrifun al-musrif wanda yake mai wuce iyaka a cikin barna to ɗan adam Allah ya gina shi a kan sanin na kirki da sanin maɓarnaci. to kaga saboda haka wannan hujja ne a kan cewar sun sani da kaga cewa ya hakika Yusuf ya zo muku da hujjoji mabayyana wato kun kun gaskiyar fa ma fi shakkin mimma ja'akum amma ku kasance ba kuna cikin shakka mai girma kan abin da ya zo muku da shi na wato addini wanda kuka gani har kuka ce masa ayyuhar siddiq hatta idan halak har sai da yayi wafati wato bayan ya bar duniya ultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula sai Allah ba zai sake aiko wani manzo ba a bayansa wato kuka miƙe wuya kuka shantake ku ci gaba da barnarku ba wani manzo da zai sake zuwa muku Allah ya ce yace kadhalika yudillu Allah man huwa musrifun kazzab kamar haka ne irin yadda wato kuka man musrifun murtab kadhalika kamar wannan bata naku haka nan Allah yake batar da dukkan wanda yake mai wuce iyaka a cikin barna mai yawan shakka to haka nan Allah yake ɓatar da shi wato sifar israfi akan sabo su ne suke hana mutum shirya haka kuma sifar yawan kokanto da yawan gaskata gaskiya wato kai ta shakka kan abin da yake gaskiyarsa ta bayyana a gare ka kana nema ka san yadda za ka caccaki gaskiyar wataƙila ma ka gani ai wataƙila ma kawai ga abin da ake so a yi ta yi ta ƙoƙarin wato ƙaryata gaskiyar da ta zo mata ta hanyar jefa shakkoki jefa shakka iri-iri wannan ita ce mabuɗin ɓata shi yasa nan Allah ya ambaci abin da ya faɗa kuma yana daga cikin abin da yake na wahayi kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun haka nan Allah yake batar da dukkan wanda yake bai wuce iyaka a cikin barna wato wanda yake dawwama a cikin a cikin barna yana israfi wato bai san asalin israf shine ta haddi wanda yake bai san haddi ba bai san a ce masa a'a da fa iyaka wanda yake ba za a sa masa iyaka ba a ce akwai hanya akwai abin da za ka hannu daga gare shi to wannan shine musulmi wanda shi ba abin da ya sani sai abin da zuciyarsa take so shi san zuciyarsa duk abin da zuciyarsa take so shi bai bai san a ce za a yi masa linzami ba wannan shine al-musri to wanda ko yake haka to tabbas Allah zai bata da shi domin ya mayar da ubangijinsa shine hawa san zuciyarsa shine ubangijinsa kuma murtab mai shakka da ko gaskiya ta zo masa ba zai ganta a matsayin gaskiya ba saboda shi ne shakka ne akan komai shakka cuta ce da ya waje ba mutum ya maganin ta me maganin shakka ilimi ilimi domin ilimi shi ne zai baka ilimi to sannan ya sifanta waɗanda suke da wannan sifa waɗanda wato suka bata yace na yujadiluna fi ayati llah bi ghairi sultanin atahum sune masu jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ga surar ta fara da bayyana waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ma yujadilu fi lahi illan illa na kafaru babu masu jayayya a cikin ayoyin Allah sai kafirai to nan shi a tuna daga cikin mawudu'in ayar shine gudan wato gudun jayayya da ayoyin Allah jayayya da ayoyin Allah za a sake sau hudu ake maimaita ta a cikin wannan aya daga farko ma yujadilu fi ayatin lahi illa na kafaru da kuma nan zillu, kadhalika yudillu allazina yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atafa da kuma allazina yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi da kuma alam tara ila allazina yujadiluna fi ayatina anna yusrafun dukkaninsu don ya nuna mana daga cikin manyan mawdu'an wannan sura shine barin jayayya a cikin ayoyin Allah da kuma gargaɗi a kan jayayya a cikin ayoyin Allah to waɗanda yake masu ɓarna masu shakka shine waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da hujja da ta zo musu ba shine ba tare da wani ba tare da wani ilimi ba Kai kawai don san rai da tsageranci kamar yadda waɗanda suke wato inkarin samuwar Allah suke yi kaga ai su ba wata hujja za su kawo maka ba a'a illa kawai su izgili da Allah suna da ƙarfin halin su zagi Allah su zagi addini su zagi annabawan Allah su zagi littafan Allah wannan ai ba hujja bace wannan ba hujja bace duk wanda yake jayayya da ayoyin Allah ba shi da wata hujja shi yasa Allah kamar yadda zai zo in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi Allah ta'ala ya ce kabura maqtan inda Allah wannan ya yi girman abin ki a wajen Allah wa indal na amanu kuma a wajen waɗanda suka yi imani Allah baya son ana jayayya da ayoyinsa abin ne a wajen Allah mai girma haka nan ma waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani idan suka ji ana jayayya da ayoyin Allah abin yana suna ƙin wannan suna ƙin waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah domin a ciki akwai rashin ganin girman Allah akwai rashin ganin girman ayoyin Allah ayoyin Allah da in sun ji su suke faduwa su sujada suke fashewa da kuka in sun ji girman ayoyin Allah sannan su ji ana izgili da su ana jayayya da su wannan babban abin ki ne a wajen waɗanda suke yi imani kadhalika ba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah yake yinki wato yake rufewar dukkan zuciyar mai girman kai lalatacce jabberi wato dukkan zuciyar wanda yake mai takabbur mai jiji da kai shi ya fi ƙarfin ya bi sai dai shi a bi shi shi ya fi ƙarfin a ce ya gyara sai dai shi ya ce a gyara ya fi ƙarfin a ce ya yi kuskure sai dai kawai a ce abinda duk ya faɗa in ya ce fari a ce fat in ya ce baki a ce kirin abin da yake so kenan akwai daga cikin mutane wanda haka suke akwai wanda fa yake ko mulkin ba shi da shi amma shi haka yake amma shi haka yake ba shi da mulkin shi yasa Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin waɗanda Allah yake ki al'ailul mutakabbir Falaka, amma ne fadin rai ma ba shi da dalilin da zai sa shi fadin rai Falaka ne amma sai fadin rai ƙarfi da komai amma kuma wai shi sama yake da kowa shi ya fi uban kowa to wannan wanda duk yake da irin wannan haka Allah yake yinke zuciyarsa ba zai gane gaskiya ba jabbar kuma jabberi jabberi wato mai gallaza ma mutane wato mai shiga bai san iya bai san ya kiyaye haƙƙin mai haƙƙi ba mai kama karya to haka Allah yake yinke zuciyarsa sifantuwa da wannan sifar kamar wato yana yi ma mutanensa a wato nasiha ne cewa ku gane fir'auna fir'auna fa Allah ya yinke zuciyarsa Allah ya batar da shi mutakabbir ne jabbar ne saboda haka Allah madaukakin sarki yayi masa yinƙi a zuciyarsa ba za ka taba karkata ka dawo zuwa ga shirya ba saboda haka kada ku bi shi kada ku bi shi to shi yasa da ya faɗi wannan fir'auna sai fir'auna ya nasa radin an je sai mu karanta ayar ko muna da minti biyar qala fir'aunu ya haman bunini samhan la'anni ablughul asbab asbab as-samawati fa أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب بارك الله قال الذي آمن يا قوم فدين الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة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 اللهم كف عن المسلمين بعث الذين كفروا اللهم أنت أشد بعثا وأشد تنكيلا اللهم كف عن إخواننا في زمكر بعث الذين, بعث الذين ظلموا واعتدوا اللهم عليك بالذين اعتدوا وبغوا عليهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالجماعات المصلحة التي حملت السلاح على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تبادر منهم أحدا اللهم نتشو كم أكم وأنا وأن تكدو ثم كما أكم مسلمين أو أن كفاكام مسمى أجهز الصلاة ya kai har suna sanya bama bamai a hanyar bayan Allah Allah muna roƙonka kai mana maganin sharru Allah muna roƙonka ka dakusar da karfin su Allah ka tarwata taron su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka saukan musu azabarka daga sama Allah ka sanya ƙasa ta girgiza da su ya tsawo ya Allah ka sallada rundunoni a kansu daga sama daga ƙasa ya rabbal Allah kamar Allah mun tuba zuwa gare ka Allah muna wannan ibada ta azumi waɗannan bayan ka suna ta alfarmar wannan ibada Allah muna ka Allah ka isar mana sharru Allah ka isar mana sharru Allah ka isar mana musulmin duniya sharrin Amerika da Isra'il Allah ka kare musulmin duniya daga sharrin su Allah ka kawo mana zaman lafiya a kasashen mu baki daya Allah ka ba mu aminci daga gare ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين Thank you.